domin bayar da amsa ga bukatun waɗanda suka fuskanci ambaliya harabar ministan kai agaji da ɗauki ta ƙasar Nijar na aiki hannu da hannu da ma'aikatun ilimin fasaha na gwamnati da masu ba da agaji na ƙasa da ƙasa. Sumaila Garba shugaban rashin girka dubaru da rigakahi ga bala'o'i ya bayyana yadda ayyukan ke gudana. Nous sommes le ministère chargé de la Mu ne ma'aikatar minista mai kula da tafiyar da al'amuran. A game da batun ambaliya za mu haɗa karfi da ma'aikatar sojojin kwana-kwana da farko za su agaji mutanen da ambaliyar ruwa ta rutsa da su su ba da bayani akan halin da ake ciki bayan haka sai mu duba bukatu na zahiri na waɗannan mutane muna shida da cewa ma'aikatar minista ba ta da isasshen hali balantana mu ce ga abin da za mu badawa saboda haka har ila yau sai mun waiwayi abokan hulɗar mu masu ba da agaji muna da wani sashe mai kula da wannan lamari a ƙarƙashin fadar prime minister kuma muna da wani kwamiti mai kula da al'amarin ambaliyar ruwa wannan sashe shi kansa yana kumshe da abokan hulɗa da yawa kowace litinin wannan kwamiti kwamiti na yin taro da karfe uku na rana domin yin raskwana haka muke yin aiki domin taimakawa mutanen da ambaliyar ruwa ta rutsa da su ko kuna iya bayyana muna irin tallafin da kuke baiwa mutanen da suka fuskanci ambaliya Nous avons, comme je l'ai dit, kamar yadda ni bayyana muna da abokan hulɗa kuma muna da wani tsari na ba da amsa cikin gaugawa inda muke ba su kayayyaki kamar su tabarmi tare da gudunmawar abokan hulɗa kuma cikin wannan tsari har zuwa tsawon wata ɗaya muna iya ɗaukar ɗawainiyar mutane a wani wuri kafin gwamnati ta yunkura ta kawo gudunmawa na abinci kamar hatsi shinkafa da sauransu ga waɗanda lamarin ambaliyar ruwan ta rutsa da su. To wai ita harabar ministan kai agaji da ɗauki ga batun bala'o'i da ambaliya ko tana da rasa kasanta a cikin yankunan ƙasa yaya kuke kuna ciwo kan lamarin A cikin tsare-tsaren da ma'aikatar minista ta tanada an kayyade cewa ayyukan kula da matsalar abinci da rigakafi da bala'o'i suna aiki ne tare da ma'aikatar ministan da ke kula da ayyukan jinkai. Ba da jimawa ba tare da abokan hulɗa mun kai jami'an ofishin minista a cikin jihohi hudu a matsayin darakta janar na wannan ofishin ministan ayyukan jinkai. Jihohin su ne Difa, Maradi, Tawa da Tilibiri. Jihohi guda hudu kuma su ma za a tura musu da wakilan ma'aikatar ministan kula da ayyukan jinkai insha Allah. du ministère